واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون كتنا abin da muka yi alkawari mai ƙarfi da ku a kansa na yin imani da Allah da manzanninsa muka ɗaga dutse a kanku don tsoratar da ku da jan kunnanku kan aiki da wannan alkawari. Muka umarce ku da ku riƙe abin da muka saukar muku na attaura da kyau ba tare da sakaci ko kasala ba, ku kiyaye abin da yake cikinta, ku yi masa kyakkyawar fahimta, saboda ko kwa tsira daga azabar Allah idan kun aikata haka.